wani gari wani gari wani garin da a ce kurba manja na zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba madalla to jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari banban. shirin da zai kasance na ƙarshe a wannan shekarar ta 2024. A yayin da muke ban kwana da shekarar muke kuma murnar shiga sabuwar shekarar ta 2025 wasu 'yan Afirka mazauna turai sun yi waiwaye kan nahiyar mai ɗimbin arziki amma kuma ke fuskantar tarin matsaloli. Manyan manyan matsalolin da ke damun kasarmu ta Ghana muna da matsala game da batun small scale mining da aka sa mata lakani galamsi su 'yan galamsi nan sun zo sun bata ruwan shanmu yanzu haka ya kawo cututtuka daban-daban daban-daban ana haifuwan jarirai daga mai ido ɗaya da masu kafafu uku sannan na biyu cin rashawa. matsalolin da aka shiga a Najeriya marasa iyaka. Mutane suna cikin matsanancin talauci. Mutum ne zai kira ki daga Najeriya sai ya fashe da kuka. Iyalin shi ko kar ya kuma musiba. 'Yan Nijar za su duba su ga cikin wannan sabuwar shekara wani irin canji za a samu. Yaya za a yi kenan na farko kan mulkin farar na biyu kan arzikin mutane ya kamata su samu abin da za su saya kuma kuɗi ya ƙaru na uku kuma kayan tsaron ƙasa saboda akwai ta'adiya har yanzu a nan Nijar. Fatan kowa daga cikinsu musamman a wannan sabuwar shekarar shi ne ta ya za a shawo kan waɗannan matsalolin. Ba abin da nake buri a wannan sabuwar shekara bai wuce mu ga Najeriya ta fita daga cikin tsanani da ƙangi da taɓarɓarewar tattalin arziki da kuma rashin tsaro da yake sake tsananta a ƙasar ba. To sai a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba. Wani gari bai kai arewa hali ba. Wani garin da ake kurɓa man gyaɗa. Madalla, Najeriya dai ita ce ƙasar da ake wa kirari da giwar Afirka. saboda watakila girmanta da ƙarfin tattalin arzikinta da kuma al'ummarta masu hazaƙa daga cikin 'yan ƙasar da muka tattauna da su sun bayyana takaici yadda ake samun koma baya da ma lalacewar al'amura. Hajiya Hawa Yusuf Funtuwa, 'yar jarida ce a Birtaniya. Matsalolin da aka shiga a Najeriya marasa iyaka. Mutane suna cikin matsanancin talauci mutum ne zai kira ki daga najeriya sai ya fashe da kuka iyalin shi ko karya kumallo ba su ba yan koro yara makaranta da ta boko da ta islamiyya babu sutura ba kuɗin magani duk mun yi karo da irin waɗannan abubuwan gaskiya muna kuma fatan waɗannan sababbin 'yan ta'addar da suka shigo da ake cewa lakurawa a mana maganin su saboda haka boko haram suka fara a hankali a hankali har suka mamaye to idan gwamnati ta yi ƙoƙari ta shawo kan waɗannan matsaloli ba ma kwanciyar hankali ba har tattalin arzikinmu zai karu. sunana daniel daga jihar Pilato ina zama dai a ingila abin da dai muke gani ke faruwa a nigeria gaskiya ba ta da kyau kowane lokaci sai mu ji yake-yake muna ji kashe-kashe kame-kame you know mutane suna wahala ga yanda kudin nigeria dala ya dara naira ba kaɗan ba mutane yanzu ana yunwa a Najeriya. An tattace damowin Najeriya ma yanzu nan da ƙyar za a samu kanta. Domin mai damowin suna da yawa. Sunana Nura Ilyasu daga nan Turkish Republic of Northern Cyprus. Duk inda kake inda kai ɗan Najeriya ne za ka ga kai yana ƙasar kuma kana cike da tausayawa da alhini na irin yadda mutane suke ciki saboda haka muna addu'a ubangiji allah ya dawo da najeriya martabata da zaman lafiya da kuma tattalin arziki. To a jamhuriyar Nijar sauyin shugabanci ya bar baya da kura. Dr. Sadiq Abba mai sharhi kan lamuran tsaro a yankin Sahel ya taɓo wasu daga cikin manyan matsalolin ƙasar da ya ce na buƙatar a ɗauki mataki ganin yadda talauci ke ci gaba da galabaitar da 'yan kasar. Lalle kau wannan sabuwar shekara za a shiga kenan za a duba a gani yadda abu biyu zai tafi. Na farko yaya ake shirin komowa mulki na farin fura tunda gwamnatin soji dai gwamnatin rikon ƙwarya ne kenan duk ta ƙare za a ga yaya ne ake shirin komowa gwamnatin farin fula a yi zaɓe za a dubi kuma yaya mutanen niger za su rayu da yake kamar yadda aka sani yau wasu abubuwa sun yi tsada tun bayan da aka yi juyin mulki saboda an rike iyaka tsakanin niger da benin da yake akwai ta'ada a nan niger ana shirin a ga cikin wannan sabuwar shekara yaya za a yi yaƙi da 'yan ta'ada Madalla To a ƙasar Ghana da ake shirin rantsar da sabon shugaban ƙasa, akwai matsaloli da suka addabi ƙasar da ke buƙatar ɗaukar mataki. A cewar Malam Dennis Omar. An san Ghana tana da arzikin zinariya sosai. To amma hanyar da za a bi a haka wannan zinariyan ba a bi hanyanta daidai. To so 'yan nan sun zo sun bata water bodies mu shine ruwan shan mu yanzu haka ya kawo cututtuka daban-daban daban-daban ana haifuwan jarirai daga mai ido ɗaya da masu kafafu uku to wannan duka ya fito ga matsalan galamsin ne sannan na biyu cin rashawa ya yi wa kasa kanta ko ruwa kake nema a zo a bude ma hanya pompi a sama gidanka ko a sama lantarki walla shi ka ba da cin rashawa sannan za a yi a ma wannan connection To rahotanni dai sun nuna cewa a Najeriya da Nijar da ma Ghana matsalar rashin aikin yi a tsakanin matasa ne ke dada jefa kasashen cikin kalubalen tsaro a yayin da matsalar cin hanci da rashawa ta zame wa kasashen karfan kafa. sunana ajiya latifatu abdullahi a kasan germany allah ya albarkaci kasanmu ghana da sauran kasashen afirka duka su masu bunkasa kamar yadda kasashen europe kuma suka ci gaba. yayin da muke ban kwana da wannan shekarar ta 2024 da ta zo da abubuwa na ban mamaki da tsananin rayuwa ga akasarin kasashen na Afirka. Malamai kamar Malam Abdulrahman Muhammad na sashen Hausa a birnin Makka da ke kasar Saudiya ya yi addu'a na samun sauƙi. fatar mu yadda muka gama wannan shekarar lafiya Allah baraka ta'ala ya sanya kuma mu ga shekara ta gaba lafiya ubangiji baraka ta'ala ya ƙara bunƙasa arzikin mu da kunshi hankali da zaman lafiya Allah baraka ta'ala ya ga abubuwan da suke damu mu abubuwan da suke tunkaro mu na rikicin siyasa da 'yan ta'adda da sauransu ubangiji tabaraka ala ya kashe wutan wannan fitina ya sanya mu ga bayan wannan fitina ita kata ga bayan mu ubangiji ya ala ala ya zaunar da mu a kasashen mu lafiya da daɗin arziki da bunƙasan rayuwa da kuma kwanciyar hankali. Allah mutanen da suke cikin wani hali da kunci Allah ka sauƙaƙe musu ya Allah shugabanninmu Allah ka ƙarfafe su Allah ka taimake su ka kawo musu ɗauki ka ba su ikon adalci ka ba su ikon kulawa da amanar da ka ɗora musu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillah madalla. Thomas sauraron mu da haka ne za mu naɗa sabar man shirin a wannan shekarar ta 2024 a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku, mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.